to girma babban kwamandan hukumar hisba da girma ƙarƙashin kwamanda mai kula da ayyuka na operation dr mujahideen Dina abubakar mai girma darakta Janaral na hukumar hisba wanda hali yanzu yake zama assalamu alaikum yau ita ce rana da aka shirya domin zama kamar yadda ita hukumar hizba ta shirya ta ƙarƙashin operation da ake kira operation a tsabtace badala a kamar a baya mun yi wannan zama da 'yan tiktok alhamdulillahi an samu kyakkyawan fahimta da mu da su wannan karo kuma sai wannan hukuma mai albarka ta ga dacewar a gayyato jaruman kannywood da musamman daraktoci waɗanda da marubuta waɗanda dama su ne suke rubuta abin da yake tabbata a kafafenmu na sada zumunci kamar irin su facebook tiktok da sauransu to alhamdulillahi allah kawo mu wannan rana a ba tare da jan lokaci ba a dcg operation a bude mana taro da addu'a kafin mu je ga jawabai na gaba salati goma ga ya Allah kokari da ake Allah ya Kano da Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah mana Allah ya Allah ya Allah taimake mu a واخراجنا من خزي الدنيا عذاب الاخره ولا حول ولا قوه الا بالله الفاتحه ما شاء الله kai tsaye da za mu je ga girma babban kwamanda a shek mara hannun daurawa wanda baya bukatar gabatarwa domin mu ji mawuɗin mu a wannan zama mai albarka akarwakan Allah assalamu alaikum to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa a ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah ah, abinda ya muka gayyace ku wannan hukuma ta hisba dama ba shine karo na farko ba in wasu daga cikin ku su manta ba a wancan tenuwa lokacin da nake shugabancin hukumar hisba mun yi irin wannan zama tare da ku kuma muka ga cewa ya kamata a sake maimaita irin wannan zama domin mu ci gaba da wani tsari da muka ɗauko tare da ku a wancan lokaci abubuwan nan dama guda uku ne in ba ku manta ba a wancan karo da muka tattauna da ku abu na farko shine kwararowar mata daga ƙasashe da jihohi suna zuwa wannan jiha domin a saka su a cikin harkar fim kuma wannan dandazo na mata yana nan jingin. a musamman a zurot kuma muna ta samun korafi daga waɗanda suke wannan guri cewa fa wannan guri yana so ya zama wata dabdala ce ta matattara ta kusan matan afirka to sai muka ga cewa maimakon mu je mu operation ba tare da mun tuntuɓe ku ba watakila da musamman ku watakila ba masaniyar ku watakila wasu daga cikin ku sun sani wasu daga cikin ku ba sani ba cewa wannan jiha mu akwai barazana ma na tsaro na yadda ake tuɗowa daga wasu jihohi da manufofi daban-daban to a wancan lokaci da muka yi zama da ku irin wannan kun ce za ku ba mu haɗin kai ko mun ga alama haɗin kan cewa a yaran da suka shigo daga Nijar ko daga Kamaru ko daga Abrikos ko daga Gabon ko daga Central Africa ko daga Kamaru domin su zo a saka su a cin harkar fim kukan kawo mana su mu nemi iyayensu a mai da su ga iyayensu to mun ji daɗin wancan haɗin kai da aka bamu shi yasa yanzu ma muka ga ya kamata mu kirawo ku domin mu dawo da wannan aiki da muka fara tare da ku na tsaftace wannan jiha mu ta Kano daga irin kwararowar da yara suke ta yi da suna daban-daban musamman shiga harkin harkar fim sannan abu na biyu a mutane suna ta gaya mana uba da ke faruwa cikin wasu fina-finai to idan muka kira wasu actors ɗin muka yi magana da su sai su ce wallahi ba laifin su bane laifin daraktoci ne domin su suke ba su rol in ka ga mutum ya fito a mahaukaci darakta ne fito da shi in mace ta fito a karuwa a fim darakta ne fito da ita in ta fito a mahaukaciya ko mai fada ko mai rigima ko mutum ya fito a dan daudu sai ce duk laifin darakta ne domin shi yake neman wanda zai masa wannan rol din shi kuma ya fito da haka kalmomin nan da suke faɗa da maganganun da suke yi da wasu abubuwa da muke ga sun saba shari'a daraktoci ne suke rubuta musu su yi haka da haka in za mu ci gaba da kiran jarumai kaɗai ba mu kirawo daraktoci ba to ba za a iya samun gyara a waɗannan lafuza da wasu kalmomi da wasu aiki da muke ganin sun ci karo da dokokin shari'ar musulunci da al'adarmu ta musulmi da kuma al'adarmu ta yan arewacin najeriya da al'adarmu ta hausa fulani da abin da ya kama da haka za ka sai muka ga to kamata yayi mu kirawo daraktocin mu zo mu tattauna da su akan yadda za a gyara waɗannan abubuwa waɗanda kuma ku da kanku kun san wasu abubuwan sun ƙara taɓarɓarewa ba kamar da ake yin su da ba kuma hukumar hizba daga cikin dokokinta akwai kira zuwa ga kyakkyawan halaye da kyakkyawan ɗabi'u shi yasa in mutum ya karyata wannan muna iya kai shi kotu mu gabatar da shi ƙarƙashin immoral act wato wasu ɗabi'o'i marasa kyau da wasu halaye da ya aikata waɗanda suka ci karo da dokokin musulunci da dokokin al'adarmu da zamantakewarmu da sai muka ga maimakon kawai mu ce mun ɗauki fim kaza mun ciri kalma kaza mun ce mun kai karawa ne to kamata mu fara zuwa mu tattauna da ku a ga ya za a gyara waɗannan abubuwa ya za a shawo kansu mu ga cewa abubuwan da muke yi ka fim ya za a yi fim ya ake tace fim duk ba aiki bane wani aiki ne na hukumar tace fina-finai amma lafuza da suka wa musulunci da wata shiga da wasu kalmomi da suka ci karo da addinin musulunci wannan aikin hizba ne ta tabbatar cewa waɗannan lafuza da waɗannan kalmomi an yi maganganu a kansu shine abu na biyu abu na uku kuma mu zauna tare da ku mu ga yadda za mu kawo wa Kano ci gaba da zaman lafiya da inganta tsaro da inganta zamantakewa da kuma abin da kuka sani na bangaren ku wanda ya kamata hukumar hizba ta shiga ku sanar da mu abin da ya kamata ku shiga kuma mu sanar da ku ma'ana akwai wani disk akwai wani a cibiya ko wata mahaɗa da za mu dinga tattaunawa da ku akan yadda za a kawo zaman lafiya da ci gaba da kuma haɓaka tattalin arziki da zaman lafiya a wannan jiha ba aikin mu ne mu hana mutum wata sana'a ko mu bashi lasin ko mu kwace ba amma muna da haƙƙi mu ji cewa duk abin da ya saɓa wa shari'ar musuluncin da aka kaddama a jihar kano lalle muna da ruwa muna da tsaki mu tabbatar da cewa tarbiyya da zamantakewa ya dace da addinin mu da mu kuma mun san a shirye kuke ku ba mu haɗin kai domin gyaran tarbiyya da gyaran ɗabi'u da gyaran halaye da kyakkyawan zamantakewa kano center of commerce ce ba center ce ta badala ba kun ga irin abubuwan da ake ta yi na san kuma wasu yana damun ku wasu abubuwan da kuke gani yanzu haka nan akwai mutane yanzu da aka kamo har da 'yan wasu kasashen waje sun zo sun bude suna tara mata ana yin lalata yanzu hakan nan da muke zaman nan da ku a nan ƙasa har da 'yan wata kasa ga suna a ƙasa an zo da su waɗanda suka suka bude mana gidajen badala ana ɗiban ƙananan yara wasu lokutan da shekarunsu ba bai kai sha uku ba kun ga a wancan bajewar da muka yi ba ma son mu nuna hotuna saboda muka nuna hotuna na abubuwan da muka ɗauka matakan duk da kuka ga mun operation matakai muke bi can guda biyar ko shida matakin farko sai mun samu korafi daga jama'a cewa gurin nan ko da karfe kaza ko da lokaci kaza ana yin abubuwan da suka saba shari'a idan muka karɓi wannan korafi to mun wuce mataki na ɗaya sai mu tura 'yan sabalans 'yan hisba ne amma ba za ka gansu da uniform ba suna da kyamarori suna da abubuwan ɗaukan bidiyo suna da abubuwan rubuta report za su je lokacin da aka ce ana abin nan su bincika su tabbatar mana cewa eh abin nan da ake zargi ana yi ga ma evidence cewa ana yi din kun ga mun wuce mataki na biyu mataki na uku sai mu nemi search warrant daga alkalai wanda zai ba mu dama mu je mu bincike domin mu mu arrestin din waɗanda suke wannan laifi a daidai lokacin da suke laifin domin a tabbatar ana yin laifin abu na hudu shine mu sanar da DPO wanda yake area idan ya rage saura wani awanni mu isa domin ya bamu kwaba kuma ya san za a operation a unguwarsa ko a yankinsa ko a inda yake domin ya bamu haɗin kai a yi wannan aiki tare da shi in an yi wannan operation wani lokutan mukan gama cewa operation din bai kamata mu yi shi ba saboda yanayin abin da zai faru kamar misali motocin da suke tasowa da giya daga wasu gurare idan muka yi kokarin arrestin ɗinsu suka tsallake suka fada sabon gari wani lokacin sai mu dawo saboda in mun bi motar an shiga sabon gari sai yan a ta sau su bi mu suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar wannan sai sa a fara guje-guje da an fara guje-guje din nan idan ba kulawa aka yi ba daga nan sai ka ga rigima addini ta tashi an fara yin wasu abubuwa to sai mu janye mu fasa operation wata ran za mu shirya operation amma sai mu janye idan mun yi operation din nan wani da laifinsa wani ba laifinsa wani ya je wani abu daban ne aka hada da shi kuma ka'idar operation dama an kaje ka hado kowa da kowa in ka zo sai ka tace idan muka zo za mu tace waɗanda muka ga cewa ko wucewa zai yi ko wani abu ya kawo shi wanda muka tabbatar bai da laifi sai a tattara su a sallame su waɗanda aka tabbatar masu laifi ne su kuma sai mu haɗa su mu ga su waye laifin su na farko ko sabon shiga ne a laifin ba su daɗe suna yi ba irin waɗannan ba ma kai su kotu sai mu yi andatekin da waliyansu da 'yan uwansu mu ba su su su mana yarjejeniya ba za mu ƙara samun su suna aikata waɗannan laifuka ba waɗanda kuma za mu ji cewa ai wannan an kawo ta sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar ta goge laifinta ne sana'a ta ce waɗannan sai mu kai su wajen alkali to da mun wa alkali mun ba da hujjojinmu mun gama aikin alkali ne ya sake ta ya sallame ta ya mata tara ya ɗaure ta wannan kuma ba aiki ba ne aikin kotu ne mu mun yi iya abin da aka ɗora mana nauyi wannan shine matakan da muke bi to yanzu wani zai ga an yi operation sai ya rasa wani dalili ya sa aka yi akwai wanda ya kira ni yake cewa shi yasa karatu take yi a jihar nan amma gashi an zo an kama ta na ce kana whatsapp da wannan lamba ya ce eh sai na tura masa bidiyon ta da shini da wani ƙato ya rungume ta shi ya ce karatu ya kawo ta ga darasin da ake ga kwas ɗin da ake bata tun da ya nan bai sake bugo mu ba ya shiru ni na kiransa ya ki ɗauka na ce ya kamata in ka turo ka karatu ka dinga bibiya ba fa cikin jami'a aka same ta ba ko su jami'an na kira su jami'an bayar nake gaya musu cewa ya kamata da professor shamsu na student affairs na ce kamata yi duk ɗalibar da ta zo karatu biyu ke ko ta jami'a ya zama a yi ƙoƙari duk su koma cikin jami'a in ma jami'an ba ta da kuɗin da za ta iya musu hostel a ciki akwai fili ta nemi masu kuɗi zo su saka jari su saka jari a hostel a cikin jami'a ya zama ƙarƙashin kulawarsu ne amma wani agent ya samar da wani ya samar da gida ya ba agent a cikin unguwannin nan dan bare da sauran gurare an yi hostel hostel ɗin nan an ba agent da mace ta zo baya kokarin ya gane cewa wannan ɗaliba ce ko ba ɗaliba ne, sai ka tara wani gida tare da wasu sun gaba jami'an ma a nan Kano suke zama wasu kuma sun zo ne da nufin karuwanci sun zauna wasu da nufin ɗalibta sun haɗu a gida ɗaya kuma maza na shiga ana baɗala in ka zo yin operation sai ka tsaya wannan ke kina da abin nan wuce ke ba ke ke ba ke sai an zo nan in an zo nan ne za a tantance a ga waye ke da laifi waye ba shi da laifi so da haka waɗannan abubuwa da kuka ga muna yin su duk muna yin su akan ilimi ko muna yin su akan doka ko muna yin su akan tsari kuma sannan mafi yawa sukan yi magana ba tare da sun tuntuɓi ɓangaren mu sun ji namu hujjojin da dalilin ba wanda ba daidai ba ne ka ji ɓangare ɗaya ka ɗauki mataki ba tare da ka ji ɗayan ba sannan kafin mu gayyace ku sai da na kira abba al-mustafa na hukumar tace fina-finai ni da shi ba sa wani ne ya kira shi ba na ce masa muna so mu gayyaci yan kanewood inda mu san ƙungiyoyinku guda nawa ne a ina suke zaune ya tsare-tsaren ku yake ba shi da yake da wannan hukuma shi ya san ku shi ya san tsare-tsare sai ce abinda za ku rubuto mana takarda kuna gayyatar su mu kuma sai mu haɗa da tamu takarda sai mu kai musu kuma na kira dax na sa ya rubuta takarda aka kai masa kuma ya rasibin ya sa hannu sun yi rasibin din takarda abin da za mu ɗauka an riga an kai muku takarda ko riga a awareness kuna da masaniya kuma da mataki na biyu da muke idan mu aika takarda sai kuma mu sanar public jama'a su san me zamu wannan satin tunda duk sati sai mun yi wani operation ko operation na kame ko na shawara ko na nasiha tunda muka fara wannan operation kau da badala duk sati akwai abin da zamu to sai muka ce wannan satin muna sanar da jama'a za mu gana ne da ku wasu daga cikin ku ba su tuntuɓe mu ba basu su tuntuɓi abba al mustapha sun ji mun aika takarda ba suka shiga suka fara surutu ce an musu gayyata wacce bata dace ba kun ga irin waɗannan abubuwa in ka ji abu sai ka tuntuɓa ko ka tuntuɓi ƙungiyarka ko ka tuntuɓi jama'a ka ji me ake ciki so ba mun gaito ku bane don mu ce ku yi fim ko ka ku yi fim ko ya kamata ko a tace wannan fim ko a hana yin wannan fim kawai abin nan guda uku su ne dalilin gayyata ku na farko yaran da suke kwararowa da sunan za su shiga fim suna nan sun yi dandazo sun yi cibiya a jihar kano za mu fara operation akan wannan kuma muka zo operation din nan tunda mun sanar da ku in kuka ba mu haɗin kai kuna kawo mana yaran nan ba sai mun je inda kuke mun yi operation ba ku da kanku kun taimaka mana ga wata yarinya ta zo ba mu santa ba daga kamaru daga benin daga togo ki je hukumar hisba babu tunda kun ce sai an nemi izinin iyaye sai an yi takarda sai an yi kaza wasu in ba ku ɗauke su ba to daga nan da suke kama ɗaki sai kaga sun shiga kuma wata harka ba daidai ba kuma da sunan za su shiga fim suke shigowa to kun ga ashe akwai bukatar mu nemi haɗin kanku mu nemi taimakon ku mu nemi mu aiki tare da ku domin mu tsaftace jihar Kano daga waɗannan mutane da suke ta kwararo mana wanda mu san daga inda suke ba sai an kama su ce ga abin da ya kawo su kuma kun sani sannan abu na biyu kamar da na faɗa wasu lafiza da wasu ayyuka da suke fitowa a cikin fim daraktocin nan ku ba mu haɗin kai cewa bayan an yi fim duk da hukumar ta ce fina-finai za ta iya ƙoƙarinta amma ya kamata a ce akwai wakilin hizba wanda shi ma zai duba wasu kalmomi wani zai fito a liman ne wani za a ce ya ja ara. wani ya ce karanta hadisi ya fassara idan ba a samu wanda ya san hadisin da yadda za a fassara shi ba sai ku ga an fassara ba daidai ba wata ran kuma za a fito da akwai fim din da na taba kira wanda suka shirya an fito da wani mutum mahmud amma yana ta badala mahmud sunan manzo Allah ne kuma an samu mutum yana badala nace to ku canza sunan wanda yake daukan nauyin ake sa tashar na kira shi wani alhaji ne babban mai arziki nace dakatar da daukan wannan fim din da yake ake sawa ga wata badala mun gani a ciki aka haɗa da wanda suka shirya fim din na ce yanzu dole ne ku kokari ku canza wannan sunan ko ku ce wancan ya mutu sai ku canza wani ko ku ce a yanzu an canza masa suna amma mahmud sunan manzo Allah mutum yana badala ana sa masa sunan annabi mu a gurin wannan ba daidai bane to irin waɗannan abubuwa suna nan wata ran kaga wani ya ja aya ya fassara ta ba daidai ba kamata ya ce akwai wanda in aya ce a nemi wanda ya sani a ja ayar daidai ko kuma a ce wani ya yi fatawa fatawan ma sai ka ji ta ba irin ta musulunci ba kuma a cikin fim za ta fito wanda ganin zai ɗauka sai je ya aiki da ita to kuma irin waɗannan abubuwa muke so mu haɗu da ku mu gyara kuma ba nufin ko a ci mutuncin wani ko a wulakanta wani ko a tozarta wani muna da hankali muna da ilimin sabon da muke so muke mu haɗu da ku a gyara kuma gyaran ne ya zama dole kuma kun san akwai matsala ɗin ko ban faɗa ba to wannan matsala muke so mu tare da ku a gyara da haka muna fata Allah ya tabbatar da alkhairi Allah mana albarka Allah ba mu dacewa Allah ya albarkaci jihar Kano ya kawo mana lafiya da zaman lafiya wassalamu alaikum eh to abin da ya rage shine akwai a malama Dr. za Khadija ko akwai wani abu za ta faɗa matsayinta na uwa daga nan sai ba da kofa mu ji shawarwarinku da kuma abin da muka kawo muku na shawara cewa mu buɗe gate tsakaninmu da ku a buɗe desk ya zama muna yin ta'amuli kai tsaye in kuna da wani abu da ya shafi hisba, ku taho kai tsaye akwai wakilin ku kuma muna da wani abu ma akwai wakilin mu da za mu dinga tattauna da ku mun ga wani abu ba daidai ba ba sai mun kuzuzuta abubuwa ko mun je mun yi operation ba in muka kira ku kawai za mu zo mu warware matsalar tare da ku malama Thank you. Wannan da can kuka sa سيدنا babban kwamanda da manyan darakoci a maza da mata da suke wannan hukumar kamiyoyi ina muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka a wannan taro kuma yadda mai girma babban kwamanda da uwana suka rubuta ne da magana cewa taro ne na mutum da taron basira tare ko kusan daraktocin nan da producers na gaba ɗaya ko wacce ku duka yan kano kuma duk ɗan kano burinsa a gyara garin kano wallahi kowa a ka gani an yi ta ta batsa ko rawa batsa za ka gaba ɗan asalin kano ne ya yi gaba a ɗan abin da zan ƙara guda ɗaya shi ne ya koma su da producers da daraktoci ku kula musamman a ɓangaren waƙoƙi masu zaman kansu ba na cikin fim ba da ya kama kokin da yadda ake a cikin su ba a yi a fim kuma yadda ta zo ta yi fim eh, ta zo ta yi to za su a wannan gaba ina roƙon ku a zo wannan ɓangare da haɗa ƙarfi da ƙarfe a wajen fahimtar da su abin da suke yi sannan ƙarin magana ta ta ƙarshe shine a mu sani cewa fa mu da abin da kuke yi ku da yaɗuwa yake dole ku gani ɗan adam kullu bani adam duk wani dan dan adam yana yin kuskure yana yi wa Allah sako tsakanin sa da ubangiji amma inda matsalar take ko ya ɗawa kuke shi sa ko mun ɗanɗantar sako wanda bai kai ya kawo ba za ku ga an sa ido an yi magana da bambanci ka ga malami ko da malami ne wanda ya shiga ba a fata ya je wani abu na faɗa da akwai ya je ya yi ci da ubangijinsa amma ka zo kin kana masa da wani abu da za ka ji hankalin mutane masu kallo sai ya zama kuma an ga ana yin wani abu ko mun kankantarsa ko na nuna abin sun matsalolin fyaɗe da ya ake yi wa nunawa a cikin fim za ka ga babu wata kinaya da ake yi kai tsaye ko dai ba a nuna tsaranci ba amma za ka ga an nuna abin da in kana kallo kai da ɗanka sai ka ji rauni babu shakka ya yawaitar nuna wannan fyaɗe a gidagidai ba abin da yake yi kuma banda yawan ƙara shi ga shi dai kuna yin kamar ta asiri ne na hanawa to amma nunawar wasu kuma sai ya 嗯。 jama'a suke yi wanne da yake gabata wani tambayar yan fim ne suke koyawa mutane abin da suke yi ko ku sai jama'a sun yi yan fim suke koya su fim waye yake gabata wani baturi ya ce koyo daga australia dan lokacin abin da ya kata hisba ma an ta tsorata ta cewa in kika shiga kano ba ki da mawafi a kanki za a kama ki za a mutu kaza ta zo nan babu dan kwali a kanta ta gaba wanda ya ce mata ta sa dan kwali ta addinin ku ne ba a sa ɗan kwali na ana sawa ta zauna har jahanta da ilmi suna da yawa ko tana ma ita ce wallahi za ta rubutu akan yusba ta je ta faɗi kyakkyawan alheri akan yusba so da ta tarar da akasin abin da aka gaya mata ku kuma ya kamata ce kuma wannan tunanin wa yake koya daga wani to a takaice yanzu za mu ba da dama ga wakilan da ba ku sa su magana da sunan kwamitin biyu daga nan kuma sai mu kafa kwamiti da yan hizba da biyu a zauna a samar da wannan kwamiti wanda zai dinga tattaunawa ya zama liyazin ofis tsakanin mu da ku da abin da ya taso in muna son ganin ku ga hanyar da ake biya gan ku cikin sauƙi. in kuna son ku gani ma ga hanyar da za a gan ku cikin sauƙi. ku ga mana ka'idodin ku kan ƙara da yadda ku ce ba da ka'ida ba to ku ga mana wani ka'idodi ake bin ana son duk a tattaro ku a zo a yi magana da ku mu ma kuma kuna son ku gan mu in mun ga wani abu ba daidai ba da ake yi za mu kira waɗannan wakilan naku mu gaya musu a kaza a kaza an yi ba sa amin, doon na aka aika min jiya ta hannun amina ya kasai wanda har da Allah idan ba kira na farko ba aka yi umumi na kungiya ita ta kira ni ba lalle bane ban amsa domin da haka ne, mun ga abin da ya shafi tarihanci ko da wani wani wani da za a samu ko sa kai na cikin shi ba shin da yana mun hajji ina da wani da suka sa ni cikin fim duk da wani ba lalle bane ba su zama karɓaɓɓun da ne a gurin kowa amma na kan aure cewa duk wani abu da zan sa kai na a ciki ni da ƙwarar ganin cewa zai amfani da a rayuwata zai amfani society ina kuma zai amfani rayuwata ta gobe da take a kai da. irin farko da aka ce yan fam idan shugabancin fam ya cika ka'idojin da nake gani za a iya gaita ta waje zai zo amma idan gaita ce irin ta siyasa don morewa don morewa na daga siyasa ni wallahi ba zan zo ba ko gaita gwamna ne alhamdulillah na ji daɗi tun da har za a iya gane sunana a cikin dubban mutane a aikata kafa mai ɗauke da sunana a kai ina girmama na gaba da mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba tare da bayan da ba kenan dan yana yau kuma kasa da mu to ya kamata in da wannan magana to amsa wannan da wuta kuma in ko da ya kasance ni kadai ne malam da ke da wannan ne da ya da gare ni da kuma wanda su fajirci ne da fasikanci haka a cikin ɗan tuni sun sun sani na mun sani duk inda gaskiya ta gaskiya ce duk bacin ta kuma san gaya mata ita akwai wa'inda barkokin su suka samu ta dukkanin wasu munanan ɗabi'u har ake ganin wa'inda suke yaki da wannan ɗabi'un ma a matsayin da su yawo ba yawa daga cikin ɗan ɗan ne barran fasiki ne lafizan da kai mutum mai cikakken hankali in da baka da mental contest a kwakwalwarka kai ka san mai kwakwalwar da kake yi kamata a ce a kai ka turi a aure kanka mutum wanda ke cewa yana kuma da ɗabi'un kyalala ya kamata a kai shi da wannan ɗabi'u a kai shi da wannan musulma ta duk inda ya riga ya in sha Allah matsayin ka dan adam shi yasa Allah ya tabbata ka da ta bai ka da shi na da kogo ba ya kamata sai ka zo ka ce ne dalilin da yasa ka kira ka ana da shin zaka so ne kuma daga baya sai ka rubuta sauki gare sun ka saboda ba a dace da abin da kake so a cikin shi akwai wanda in kika zo kika shiga ta mutunci ni na san shi na san sani za su ce a ah, wani ne ya ta kawo ta ba za a kira ka a gurin ko a sakkwato ba can ba ne kun da zai kira shi wani da ɗin ya sani sauran sauran da suka da bayan da gina su ne cikin kamfan da zai siyasa su suke rayuwar ƴaƴan mutane da su ake haɗuwa ake yin abu ta ake ake tsammanin cewa yawan da 100% support duk wanda ake ganin ya fito ya a zo a gyara in ya wani mutum ne mai na addini ba za mu ji daɗi ba ina yin su akwai kuma kuma da yawa don an kawo maka da suka fice maka haka da kuma ka saka ina haka me yasa da na yarda cewa in yi wannan abin ba wai ina nuna wa duniya cewa abin da nake wannan ne mummunan ɗabi'a ke so nuna duniya ba kafin nuna duniya cewa mai irin wannan halayen mummunan ɗabi'a ƙarshe na nuna duniya cewa kuma ta ƙarya mara mutunci ne ya fi shaɗi ya fi shaɗi a yana akwai saƙonin da ba sai ka fito kawo na duniya su ba wani kuma kamar yadda malam faɗa ko ni wani ɗan fim in ina zaune da na, ina kalla wallahi ya ce wani akwai son certain film ba na kafa gida na mai bin karkar a kawo su idan da yi in fim yi da cewa 100% abin da muke daidai ne me yasa mun gina akawun na cikin gida saboda ka wannan aiki ne wanda ni ne duka na ji daɗi da hukumar hizba ta ce za a zauna da mu a buɗe wata ƙofa wanda za a dinga tattaunawa a ƙirƙirar wa'annan abubuwa a masana'anta su ne mafiya fiye cikinta abinda yau al'umma da sani ba wanda suka fi kowa rauni suka fi kowa rashin kuɗi suka fi kowa rashin isa da rashin goyon bayan manyan 'yan siyasa da manyan da ke cikin gwamnati su ne masu ɗabi a cikin 'yan fina-finai duka ba ƙaramin aiki ne a ciki mutuwan da ke cikin wannan masana'antar su ne wanda aka ɗan yi mishi su kuskure ba ai da gurin kalmar da ta ni biyan da sanya wasu haka nake ina da matsala abin da na sani Allah shi ne ku ne, sabon da zai muni in na yi gaskiya kuma zai tambaye ni Allah ce ku faɗi gaskiya ko ba kan kawo nan kudi don haka bayan ina jin kai na tsoron da Allah zai tutse ni ya ce Abdullahi rana kaza ga wata kaza ga lokaci kaza a fikiri kaza an ce ka faɗi gaskiya kai ƙarya wannan ita ce gaskiya akwai masu promoting ɗin kailanci wannan an sani kamar yadda suke a cikin al'umma akwai su akwai su a cikin mu akwai masu promoting homosexuality akwai su a cikin an sani akwai masu promoting kowane irin abu ne an riga an sani amma wani irin yaƙi ne wannan albashi ne zan yake magana a nan insha maka Allah na riga na san wannan magana da ne yawa daga cikin interview wajen nan gaba da ni ya kama gurin su yawa daga cikin jarumai na fim da barkanci watan cire na a cikin ayyukan su ya kawo da yawa daga cikin watan cin mutunci da ɗora hotuna na a tozarta na a nemo laifuka na a bayyana a gona ya kama amma kusa da shi ne ni abin da nake nuna da shi ne akwai abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a Qur'ani Sanda da sahabbai suka yi ana za su kashe ku ya sanu kaza ya sanu kaza inna ma suka jabar da kun takshihu fa za da fahim imana a duk lokacin da ka faɗi gaskiya ina samun wani confidence a rayuwata na cewa na sauke nauyi ɗaya daga cikin abin da Allah ya dora kuma wannan ni dama maksud wannan shine yana daga cikin abin da ni ya kawo da cikin fim ba na zo fim bane dan in nemi suna dan da wanda suka sani da yawa sun sani tun tun ina cikin ɗalibai na ilimi alhamdulillah daidai gwargwado na samu daidai gwargwadon sunana alhamdulillah amma yanayi ne na rayuwa ke sa dan adam ya koma wani layin da ba shi bane layinsa amma in ya tsinci kansa a cikin wannan layin kada ya manta da ɗabi'arsa da addininsa da kuma cewa shi jakada ne na al'umma muna da magoya bayan da muke alfahari da su kana da magoya bayan miliyan goma miliyan biyar miliyan ashirin ni alfaharinka idan kullum kai al'umma ka sharri kake kawo musu menene ribar ka idan kai kullum al'umma ka ba a faɗa ka su faɗa alkhairin ka sai dai sharrin ka dan haka aiki ne ja a gaban hukumar hizba amma abin da na sani shine duk da kasancewar aikin ja duk lokacin da ka ce zaka yi gaskiya zaka ji tsoron Allah zaka bi dokar Allah to ko da duniya za ta kware maka baya Allah zai taimake ka wannan misali da yawa ya faru mun gani mun gani a duniyar musulunci mun gani a duniyar siyasa mun gani a rayuwar da muke ciki na san cewa wani zai je fada gaban wani dan siyasa ya kuka dama kuka ba a cikin musa na mutum yan fina-finai dama kuka wani kayan banza ne a gurin wasu zai je faɗi je kuka za a ci mutuncin mu za a kore mu za a raba mu da sana'a mu maybe honorable wani zai kira waya ko maybe excellency zai kira waya ya ce wannan yaran kun takura musu ku rabu da su eh muna kallon ka fajiri dama da kai aka da baki aka lalata yayin al'umma addu'ar da zamu yi maka shine Allah ya jarabce ka da abin da ka jarbe yayin al'umma da shi dan haka yan fim yan uwana kuna jin wannan a matsayin ku na marubuta zan faɗa muku da harshen da malam bai sani ba ku marubuta ku ne alƙalai ku kuke rubuta duk abin da ake faɗa a cikin fim dan haka ni mamaki nake na jarumi ya ce wai ai darata ne ya rubuta min kaza in faɗa to kai dabba ne da za a ce baka magana baka san daidai ba darakta ya baka kalma ta fajirci ta fasikanci gyara ta mana dole sai ka faɗa a idan na sarat al-mustaqim ta fito ballata ka ce ta farki ne ce sai ka faɗa daidai ka faɗe ta yadda ya dace dan wannan kana mutuwa hotunan da za a ɗauko dinga kallon ka kenan dan haka ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah baki ɗayan mu mu gyara wannan al'amari kuma mu duba da cewa wannan abun namu ne gyaran namu ne duka baki ɗaya mun gode gaskiya da wannan shawara sai waye zai magana na biyu wa kuka nada ku so ku nada ne ku koyi magana akwai mace an kira sallah ne abin da muka ce abin da muka ce shine za mu buɗe yanzu kwamiti za a kafa da jami'anmu da naku za a tattauna ke ba wannan maganganu za mu fitar ma da sakamakon tattauna mu bayan mun gama cimma manufar yadda za mu tunkari wannan abubuwa tare da ku za mu fitar da 'yan jarida sakamakon abin da tattauna da muka yi yanzu kusa a samu mace guda ɗaya za mu je mu sallah kusa an kira sallah kuma ya kare kuma akwai mace guda ɗaya da za ta yi magana daga nan sai mu sallah an akwai bukatar za mu sake dawo kai sallah da yau ya kuri mu sallah mu dawo an samu ana Assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Fatan kowa ya halarci wannan taro da aka kira mu aka gayyace mu to ina yi wa kowa fatan alkhairi. Na ji daɗin wannan taron sosai gani dai a takaice dai ban faɗi sunana ba sunana Husna Eskali. Na ji daɗin wannan jawabi da Abdallah ya yi damun mu ma yana ci mana tuwa a ƙwarya gaskiya ne yan uwa gara gaskiya kowa ya gyara dukkan mu a nan mu suna kallo ɗan uwanmu suna kallo mu suna kallo al'ummar na suna kallo duk duniya ma in ce ana kallon mu gaskiya na ji daɗi da wannan taron da har aka samu wanda ya zakarkare ya faɗi duk abin da ake bukata to ubangiji Allah ya shirye mu ya shirya mana zuri'a ya shirya mana mu. Allah mai da kowa gida lafiya. Salamu alaikum. A yanzu za ku ba da mutum bakwai. Za ku ba da hizba mutum bakwai. Idan an dawo sallah za ku ba da mutum bakwai. Sai hizba za su ba da mutum bakwai. Za a koma can za a tattauna a samar da wani abu. Yi sosai mu ga 'yan jarida kuma a jawabin bayan taro. abin da muka cimma da wannan mutum bakwai namu da namu za su fitar da abubuwan da muka cimma tsakaninmu da ku wanda za a yi za mu yi aiki tare kuma mun gaya muku wannan shine matakin farko abin da wallahi idan muka juyo kanku ba sani ba sa Allah wallahi tallahi muka juyo kanku ba sani ba sa wannan mataki ne na farko da muka yi kuma wannan ya faɗi gaskiya cewa wasu suna takamar suna da wasu manyan 'yan siyasa da ba za su bari a taɓa su ba to muna gaya muku gaskiya babu wani ɗan siyasa da zai hana mu taɓa kuma lokaci ne wannan mukami an ba mu shine da sunan addinin musulunci kuma mai aiki saboda Allah saboda haka idan wannan mataki ya yi nasara ba sai mun ɗau wancan na biyun ba idan wancan bai ɗau yi nasara ba to za mu shiga mataki na biyu mun shiga mataki na biyu kada mutum zai ta kuka cewa ai ba a ba shi shawara ba ba a yi kaza ba mun gayyace ku alhamdulillah mun ji daɗi mafi yawan ku sun amsa sun zo wasu ba su zo ba kuma za su ji abin da aka yi saboda haka yanzu in za mu je mu sallah in muka dawo za ba da mutum bakwai za mu ba da mutum bakwai yan hizba za a zauna a yanke shawara sai a fita da yan jarida ga hanyoyin da za mu mai aiki tare da ku domin kau da baɗala. Allah ya shirye mu baki daya Allah ya mana albarka yau kan jihar Kano albarka ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗi kun je ga ba wanda aka kama ba wanda aka daka ba wanda aka ce mutunci ba wanda aka bata ga kuma ruwa nan ma an tare da lemo wanda za a ba kowa ya sha domin a yi hakuri ko ba irin yan wancan ne da za mu ba ku kuɗin data ba maku a ce mana ku masu masu abu ne da yawa a hannu saboda haka amma mun da muku ruwan sha da lemo da kuma addu'o'i da mu tare da ku zamu je mu sallah mu dawo mu zo mu yi addu'a akan Allah ya shirye mu ya ƙara mana albarka da zaman lafiya wassalamu alaikum